yan uwana masu albarka da muka saba haduwa da ku ta wannan kafa wisa alhausa tv kuma muke karatu cikin littafinmu mai tarin albarka wanda ke faɗan matsayin 'yan shi'a dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato littafin aujazul khitab fi bayani mawqifi shi'ati min al-ashab wannan littafi mai tarin fa'ida wanda ya shiga littattafan 'yan shi'a ya tattaro matsayinsu dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam a jumlacensu su sahabban ko kuma ɗaiɗaikunsu wanda mun yi karatu da yawa yanzu mun zo gaba ne da muke kawo matsayinsu dangane da ɗaiɗaikun sahabbai bayan kuma a baya mun kawo matsayinsu dangane da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam jumlatan yanzu kenan mun shiga ɓangaren tafsilan muna kuma bayani kan abubakar as-siddiq wadda muka kawo wani daga cikin matsayansu mummuna a kansa na cewa shi ba musulmi ba ne shi ana shakka cikin shiryarsa shi a yana sujjada a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana bin annabi sallallahu alaihi wasallam sallah amma kuma ya rataye gunkinsa a wuyansa yana yin sujjada wa gunkin wannan tuhuman daidai yadda muka yi raddi a gare su muka nuna cewa a'a shi kan dan aljanna ne aljanna kuma Allah ya tabbatar mana da cewa babu mai shiganta sai mai imani kafiri baya shiga aljanna saboda Allah ya haramta shiga aljanna ga kafiri Allah ya haramta shiga aljanna ga kafiri shi kuma nassoshi na shari'a sun nuna cewa wato dan aljanna ne mai imani ne sabanin abin da suka riya haka dai tuhumomi da maganganunsu na karere da suka kirkiro suka faɗa mun kuma muka kawo ayoyi da hadisai da kuma abin da ya tabbata nasira muka karyata su akan haka har Allah kai mu kuma wata tuhumar ta gaba wadda suke cewa wai Abubakar yana kudurta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ba fa annabi ne manzo ba a'a kamar yadda kafiran maka suke tuhumansa da cewa shi mai sihiri ne shi boka ne wa shi ma abubakar haka ne sai suka kawo wani wata kisa a matsayin dalilin su wanda za mu ji bayani akan yadda kisar take kissa ce ta ƙarya wanda makaryata suka ruwaito ta shi a kuma uh, wato uh, wadda wasu daga cikin marwaitan nasu su suka kirkiro suka ɗauka suka sa a littafin su saboda ƙi da suke yi wa abubakar as-siddiq kuma suka ce wannan kissar ita ce dalilin da ya sa abubakar ya samu lakabin as-siddiqu wato ya gaskata maganan kafirai ne na cewa annabi mai sihiri ne boka ne ba wai annabi ne manzo kamar yadda riwayoyi mun kuma na sunna wadda yake cikin sayul bukhari kamar hadisin abu zarrin uh, al-ghifari afwan abu darda hadisin abu darda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam a cikinsa ya mana ishara cewa abubakar fa ne farko wanda ya fara gaskata manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har annabi sallallahu alaihi wasallam yace fakultum lokacin da Allah ya turo shi yace inna Allah ba'athani ilaikum fakultum Allah ya turo ni zuwa gare ku sai kuka ce kazabta abinda ka zo da shi ɗin ƙarya ne ƙarya ka faɗa ba gaskiya bane wa qala abubakrin shi kuma abubakar yake cewa sadaka Muhammadu ya yi gaskiya abinda ya faɗan nan sako ne na Allah ya kawo zuwa gare ku wanda a wannan mun fahimci sababi na farko wanda malamin suke ce an sanya masa siddiku ne saboda ya riga waninsa duk wanda ba shi ba to abubakar ya riga ya shi karɓar musulunci ya riga ya shi gaskata manzon allah sallallahu alaihi wasallam da kuma ba da gaskiya ga wannan addini din sababi na biyu kuma wasu suka ce saboda an ba shi wannan lakabi ne a safiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga isra'i da mi'raji ya zo ya ba da labaru da yawa kafiran quraishawa na makka sai suka karyata shi kuma suka yi sauri zuwa ga abubakar don su sa wa abubakar shakka cikin imanin sa su sa shi ma ya zama cikin masu karyata annabi sallallahu alaihi wasallam maimakon gaskata shi da ya saba da suka zo kuma sai yake cewa shin abin da kuke faɗa na cewa annabi ya faɗi waɗannan labarun haka ne suka ce eh, tabbas ya gaya mana haka jiya ya ce to zan gaskata shi ko na gaskata shi a abin da ya fi wannan na gaskata shi a labarin sama labarin da zai faɗe shi cikin safiya ko cikin yini kuma dan wannan ne aka sanya masa a siddiq wannan kuma ya zo cikin mustadrak na imam al-hakim shafi na ɗari ɗaya da hamsin. shi kuma wancan hadisin imam al-bukhari wadda abu darda ya ruwaito shi shi ma ya zo cikin kitabul manaqib babin falalan abubakar as-siddiq shine malam bayan ya kawo waɗannan kisoshi guda biyu yake cewa war rasulu sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qad laqaba Abubakar bis siddiq yayi laƙabi shi da kansa ga Abubakar ya masa laqabin as-siddiq lafazin fi'ilu ismul mubalagha mai yawan gaskatawa ba wai kawai wanda yayi gaskiya sau ɗaya ba a'a fa inna rajula yasduqu wa yataharra sidq mutum ba zai gushe ba zai yana gaskiya kuma yana ta kokarin duk abin da zai faɗa a ce gaskiya yake gaskiya hatta ba inda Allah siddiqan kowaye in ya ɗauki wannan ɗabi'ar ya zama in zai faɗi magana gaskiya zai faɗa kuma yana ta kirdado dai kar ya kuskure a samu kuskure cikin maganarsa ya zama ɗari bisa ɗarin abin da ya faɗa gaskiya ne in ya zama wannan ita ce ɗabi'ar mutum wannan shine abin da ya kimsa a zuciyarsa yana ta kokartawa yana ta kokartawa to za a rubuta shi a wajen Allah a matsayin as manzila na siddiqu ko manzila ce mai girman gaske wacce ita take bayan manzilatun nubuwa Allah yana cewa man yuti'i Allah war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dhalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima dhalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima Allah yake cewa wanda ya biyayya wa Allah ya yi biyayya wannan manzo to wannan mutumin a kiyama saboda almar'u ma'a man ahabba ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin yana tare da waɗanda Allah ya musu ni'ima wato annabawa waɗanda Allah ya musu ni'ima annabawa duk wanda ya biyayya wa Allah ya biyayya wa manzon Allah to a kiyama yana tare da annabawan Allah a aljanna gidan ni'ima wasiddiƙi ne yana tare da bayin nan da Allah ya ba su laƙabin asiddiƙuna masu yawan gaskata annabawa duk abin da suka ji daga ba annabi sun gaskata ba shakka ba kokonto ciki asiddiƙin wa shuhada yana tare da shahidai wanda Allah ya zare ransu wajen hidimtawa addini suka yi shahada fi sabilillah wasalihin yana tayar da salihan bayi managarta masu biyayya wa Allah masu nisantan saba wa Allah wa hasuna ula'ika rafiqa abun yabo ya kyautata a ce waɗannan su ne wadda kake tarayya da su annabawan Allah da siddiƙai da shahidai da salihai ya Allah ka samu yi tarayya da su a kiyama ya Allah annabawanka ba mu gansu ba amma mun gaskata su mun gaskata duk abin da ya zo na labarinsu a cikin littafinka ko kuma hadisan ka sallallahu alaihi wasallam siddiqai da yawa musamman na farko irin su abubakar as-siddiq irin su abu zarrin al-ghifari da sahabbai da yawa masu wannan sifa ba mu gansu ba shahidai salihai muna fatan Allah ka sanya mu daga cikin waɗanda za su zama bayan ka salihai masu yin shahada fi sabilik to ya Allah ka haɗa mu tare da waɗannan mutanen kirki a kiyama annabawanka siddiƙan bayi shahidai salihai to abubakar as-siddiq annabi ya masa laƙabi da as-siddiq fi mawadi'a kathira a wurare da yawa wa zakara anna ma'ana siddiq kuma nassoshi sun bayyana cewa as-siddiq shine alladhi yasduqu wa yusaddiq alladhi yasduqu me yin gaskiya a harshen sa wai yusaddiq kuma yake gaskata masu gaskiya wallazi jaa bis sidqi wa saddaqa bihi wanda yazo da gaskiya kuma ya gaskata gaskiyar Allah ya ce ula'ika humul muttaqun lahum ma yasha'una inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsinin suna da abin da suke sha'awa suke so a wajen ubangijinsu wannan kuma shine sakayya da Allah yake wa masu kyautatawa masu yin bautawa Allah kamar suna ganin Allah to as-siddiqu a matakin farko shine shi a harshen sa yakan zama mai gaskiya sa'annan kuma yakan gaskata masu gaskiya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi a karan kansa siddiqi ne ya zo da gaskiya kuma ya gaskata gaskiyar da Allah ya bashi bai karyata ba don haka wa ana awwalul muslimin wa ana awwalul mu'minin annabi yake cewa ni ne farkon masu sallama wa Allah kan abin da ya bani na sako masu miƙa wuya wa Allah da ƙoƙarin aiki da abin da Allah ya bani sa'an nan ni ne farkon mai gaskatawa mu'mini mai ba da gaskiya mai yin imani mai sallama wa ubangiji subhanahu wataala don haka shine wallazi ja'a bisidqi wa saddaqa bihi yazo da gaskiyan kuma ya gaskata to ulaika humul muttaqun su ne masu takawa lahum ma yasha'una inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsini wasu malamai kuma suka yi tafsirin ayan wallazi ja'a bis sidqi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yazo da gaskiya wa saddaqa bihi da kuma wanda ya gaskata wannan gaskiya din Abubakar As-Siddiq ulaika humul muttaqun da annabi da Abubakar da kuma masu irin wannan sifa din sune muttaqai lahum ma yasha'una inda rabbihim zalika jazaa'ul muhsinin وذكر أن معنى الصديق الذي يصدق ويصدق ولا يزال yasduku kuma siddiqi shine ba zai gushe ba yana me yin gaskiya wa harra a sidq hatta yuktaba inda Allah siddiqan inda ya zama ya samu wannan ɗabi'a yana yin gaskiya yana gaskata mai gaskiya kuma yana bai gushe ba yana yin gaskiya kuma yana ta kokartawa sai yayi gaskiya sai yayi gaskiya a komi to ba zai gushe ba akan haka sai an rubuta shi cikin siddiqai shikenan ya shiga cikin siddiqai ma annabiyina wasiddiqin ya zama cikin siddiqai Allah ka sanya mu daga cikin bayan ka siddiqai faqad akhraja shaykhani bukhari da muslim wal lafdhu li muslim wannan lafazi na hadisin abdullahi bin mas'ud radiyallahu an yarfa'u yace yarfa'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam alaikum bisidqi annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina horanku ina umurtarku ina muku wasici cewa fa ku rike ku rungumi gaskiya alaikum bisidqi ina horarku ina umurtarku ku riƙe gaskiya fa inna sidqa ya hadi ilal birri domin gaskiya na shiryar da mutum zuwa ga da'a gaskiya zai kai ka zuwa ga da'a kamar yadda ƙarya kuma takan kai mutum zuwa ga kishiyan da'a fujur saba Allah ina horon ku da yin gaskiya domin gaskiya yana shiryar da mutane zuwa ga biyayya wa innal birra yahdi ila aljanna aikin biyayya kai wannan kai wancan kai wannan kai wancan cikin dangogin ababen da ake yin biyayya da Allah ake yin biyayya wa Allah a kansu wanda yace aikata su shi kuma yahdi ila aljanna ka aikata wannan ka aikata wancan ka aikata wannan ka aikata wancan cikin abubuwa ɗarurukan da Allah ya ce aikata su to haka zai shirya da kai zuwa ga aljanna Allah ka samu aljanna وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله mutum متم بزي غشي با نمجي ne ko mace wala yazalu rajul namiji ko mace ba zai gushe ba yawanci a shari'a a nassoshi da yawa sai a kira rajul amma ba ana nufin kawai bangaren maza ne ake neman su yi wannan abin banda mata ba a'a kawai saboda wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi tarayya da su ya fi isar musu da wahayin su ne mazajen da suke tare da shi su kuma kowa ya shiga ya isar da sakon ga iyalinsa wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tara matan su ma ya isar musu shi da kansa to wala ya zalu sai ya zama nasoshi yawanci ana ambatar rajul din ba ana nufin rajul kadai ban da mace ba wa ma ya zalu rajulu yasduk mutum ba zai gushe ba yana yin gaskiya wa ya taharra sidqa yana ta kokartawa wajen sai dai yayi gaskiya hatta yuktaba inda Allah siddiqa har sai a rubuta shi a manzila da matsayi da daraja ta siddiqai a wajen Allah subhanahu wata'ala wannan hadisin imamul bukhari ya ruwaito shi mujalladi na 8 shafi na 46 kitabul adab babin faɗin Allah ya ayu na amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ku yi takawar Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya sahihu muslim mujalladi na hudu shafi na ɗari dubu biyu wato da goma sha uku kitabul birri babu aqbahil kadhib wa wa husnu asidq sidq babu qubhil kadhib afwan babu qubhil kadhib babu da ke magana kan munin ƙarya ƙarya ɗabi'a ce mummuna wa husnu sidqi da kuma kyan gaskiya gaskiya kuma hali ne mai kyan gaske to wannan hadisin kenan wa abubakar as-siddiq shi kuma abubakar as-siddiq radiyallahu anhu laysat fadilatuhu fi mujarradi tahri as-sidqi ba wai kawai ya samu falalansa bane saboda tsaban ƙoƙarin ya dace da gaskiya koyaushe balli an na alima ma a bihin na biyu sallallahu aleyhi salam jumlatan wata silan wasa daga zalika ta sudikan kamilan abubakar ba wai saboda ta harbi yana ta ƙoƙarin sai ya zama ya kwatanta gaskiya cikin maganansa ko cikin aikinsa ba domin akwai ƙarya cikin zance akwai ƙarya cikin mai aiki to abubakar ba wai kokarin sai ya yi gaskiya cikin zance da aiki ne ya sa ya samu lafazin asiddiku ba a'a da wannan ɗin ga kuma ƙari bal li'annahu alima saboda abubakar ya samu ilimin ma akhbara bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam jumlatan wa tafsilan abubuwan da annabi ya bada labari a kansu a dunkule da abubuwan da ya yi dalla dalla wajen ba da labari ilimin abubakar yana da yawan gaske ya san da dama daga abin da ya sauka wa annabi sallallahu alaihi wasallam na wahayi kuma a cikin waɗannan abubuwan akwai labarun ababen da suka wuce a baya labarun ababen da za su faru a gaba labarun cewa shi annabi manzo ne mala'iku akwai su a'a akwai Allah Rububiya, Uluhiya. asma wa sifat wato duk abin da ake neman ka gaskata kai imani da shi ya san shi jumlatan wa tafsiran wa saddaqa zalika tasdiqan kamilan kuma sai ya gaskata hakan ya gamsu da shi ya sakankance gaskatawa cikakke irin wanda ake so kowa ya samar a lokacin imaninsa innamal mu'minun allazina amanu billah ta bangaren Allah ya gaskata duk abin da ya zo masa kan ubangiji wa rasulihi ta bangaren annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran annabawan Allah ta bangaren mala'ikun Allah an tumina billahi wa mala'ikati wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir kiyama din nan da labarun abin da za su faru a cikin kabari za su faru bayan an fito daga kabari za su faru a cikin aljanna za su faru a wuta duk waɗannan labaru ne na gaibu ya samu labarin su jumlatan a dunkulen su wa tafsilin ya samu ɗaiɗaikun ababen da za su faru dalla dalla wa saddaqa bihi tasdiqan kamilan إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله الله يقول أولئك هم الصادقون ما سئلوا وانا سفا سوني ما سقسكيا نحقيق أن اللمري to kaga abubakar duk ya haɗa waɗannan a nan sai allah ya bashi lakabin da yake da shi wa amma za'amu a shi'a yanzu kenan da wannan gaba mun yi raddi wa 'yan shi'a kan yadda suka nuna sun jahilci sababin da ya sa abubakar ya samu siddi ko suka yi ta jahulin haka sun sani suka nuna kamar ba sani ba suka kawo waninsa kissa ta ƙarya to yanzu za mu dawo kan kissa ta ƙaryan wa amma ko wa ma za'amuhu shi'a min anna siddiqa innama luqiba bi dhalika li annahu admara wa huwa fil ghari anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sahirun batilun li adillatin kathiratin minha za mu dawo kuma na biyu wanda suka ce shi ne sababin da ya sa ya samu asiddiku wa ma za'amahu shi'atu abinda 'yan shi'a rafida ithnai ashariya masu riya cewa suna da limamai goma sha biyu suka riya suka faɗa na ƙarya cewa asiddiku innama luqiba bidhalik an bashi lakabin asiddiku ne wai kuma annabi shi ya masa lakabin saboda mai li'annahu admara wai saboda abubakar ya kunshi a cikin zuciyarsa wa huwa fil suna cikin kogoshi shi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kunshi cewa anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam sahirun wai annabi mai sihiri ne to wannan batilun wannan magana wannan kisa da cewa ita ce sababin da ya sa abubakar ya samu asidiku ƙarya ne barna ne kuskure ne li'adillatin kasiratin minha saboda dalilai da yawa daga cikinsu inna ta'rifa siddiq lughatan ta'rifin as-siddiq mai yawan gaskatawa in ka kalla a harshen larabci shine adda'im tasdiq adda'im at-tasdiq mai dawwamimmin gaskatawa ya gaskata a nan ya gaskata a can ya gaskata a can ya gaskata saboda as-siddiq fi'il ismul mubalagha sai an yi abu da yawa abu ɗaya ba zai faru a bawa mutum siddiq ba الدائم التصديق الذي يصدق قوله بالعمل Wadda. yake gaskata zancen da ya faɗa da harshe yakan gaskata hakan da kuma aiki a ga cewa aikinsa baya saba wa maganansa wai wafiqu batinuhu zahira wanda abin da ya ɓoye a ciki idan da Allah zai bayyanar maka da abin da ya kimsa a zuciyarsa sai ka ga ya dace da abin da yake zahirinsa ba munafurci ba ɓoye ɓoye babu taƙiyya ba irin 'yan shi'a ba da zahirin da batinin inda Allah zai tsinkayar da kai abin da ke cikin batinin to za ka ga cewa daidai suke wallazi yakthuru sidquhu kuma siddiqu abin bai tsaya anan ba sai ya zama gaskiyarsa ta yawaita ta yawaita ta yawaita wa yaghlibu alaihi kuma shine galibi galibi fa huwa lil mubalagha don haka sunan a kalmar a harshen larabci as-siddiq lil la fi sidqi don a nuna cewa wane ya kai makura wajen yin gaskiya wajen aiki da gaskiya wajen gaskata gaskiya wajen gaskiya cikin aiki da gaskiya cikin zance gaskiya a zahiri da gaskiya a baɗini to na farko kenan wa qad taqaddama ta'rifuhu ash-shar'i fi hadith ibn mas'ud radiyallahu anhu al-marfu' kuma ya gabata cikin hadisin da ya gabata da aka ce alaikum bis sidqi kaga ku lazimci gaskiya ku faɗi gaskiya ɗin sa'an nan bayan lazimtan ku na gaskiya da harshe ku aikata gaskiyan aikace ya zama da aikinka da zancenka duk gaskiya alaikum sidq ina foran ku ku rike gaskiya cikin aiki da zance fa inna sidqa yahdi ila albirri wa inna albirra yahdi ila aljanna wa ma yazalu ar-rajul yasduq yana ta gaskiya yana ta yana wa yataharra sidq hatta yuktaba inda allahi Sidiqa sai ya zama siddiq kenan ga abubuwan da mutum zai yi sai ya zama cikin siddiqai أن تعريفي وقد تقدم تعريفه الشرعي في حديث ابن مسعود المرفوع رضي الله عنه وهو الذي يصدق كنان صديق شين مين غسكيا ويصدق كما يكي غسكة تماسو غسكيا ويتحرى الصدق كما يكي تقو قري يكي تقو قري كل إذا من أنا تكين غسكيا والشيعة سوكم أين شيعة قد زعموا أن أبا بكر أضمر في نفسه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ساحر سنسا أرانسو سرية cewa wai abubakar ya ɓoye a ransa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mai sihiri ne wastadallu bima za'amuhu min adami sidqi imani sai kuma suka kawo wata kissa ta ƙarya suka kafa hujja da ita wadda da wannan ɗin kuma suke nuna cewa to abubakar fa ba shi da gaskiyan imani tunda in ya sa a ransa cewa annabi mai sihiri ne ba annabi ba ne kaga yaushe imaninsa ya samu ana so ya yi imani da annabi ne sallallahu a matsayin annabi manzo ba a matsayin mai sihiri boka ba to dai ana nuna min lokaci ya yi za mu je hutu rabin lokaci in mun dawo za mu ɗora daga wannan gaba don mu ci gaba da karyata shi akan wato wannan kilemin nasu da kuma cin mutunci da suka da suka yi wa abubakar asidde ta hanyar riwaya ta karya da suka kirkiro ta hanyar marwaitun su makaryata da kuma a'imma da suka jingina musu wanda su kuma basu faɗi maganan ba karya suka musu za mu zo mu ci gaba da jin raddi akan haka bayan mun dawo daga hutun rabin lokaci